Wanke hannu akai-akai na daga cikin sahihan hanyoyin kariya daga yaduwar COVID-19. Sai dai kuma yin hakan a nahiyar Afirka abu ne mai matukar wuya. Alkalma sun nuna cewa a cikin mutane tara mutum ɗaya baya samun tsaftataccen ruwan sha. Ƙungiyoyin sa kai na yunkurin canza wannan lamarin kamar yadda za ku gani a cikin fassarar rahoton Anita Powell. A wanke hannu a wanke hannu. Lallai kowa da kowa a wanke hannu. Some people may think this disease is something that doesn't concern them. Ya ce wasu mutane na tunanin tayu wannan cutar ba wani abu ne da ya dame su ba, kuma ba za ta taɓa shafar su ba. Wannan wani abu ne da suke gani ko ji a kafafen yada labarai ko a kafafen sada zumunci na zamani. Amma lallai akwai cutar a zahiri, kuma kowannen na tattare da babban haɗarin cutar. And to Waɗannan kalamai ne masu daɗi, amma ɗaya daga cikin babban ƙalubalen da nahiyar Afirka ke fuskanta shine samar da tsabtataccen ruwa ga kowa. ko a ƙasar afirka ta kudu miliyoyin 'yan ƙasar ba su da tsabtataccen ruwan famfo a gidajensu zai ɗauki tsawon shekaru kafin a samu sauƙin wannan matsalar amma a halin yanzu ƙungiyoyin agaji kamar living water international suna gina rijiyoyi da kuma wuraren wanke hannu a ƙasashe ciki har da ghana da liberia da saliyo da zambia da zimbabwe da kenya da uganda da Rwanda da Burkina Faso. Jami'in da ke kula da harkokin ruwa da tsafta na kungiyar ya ce mutane sun rungumi shirin da hannu biyu. Hakan na da mahimmanci musamman a wurare masu cunkoso na 'yan gudun hijira. Ƙungiyoyi kamar Catholic Relief Services su ma suna ƙara ƙaimi a ƙoƙarin kula da tsafta. So we are able to reach uh, over 1 million Ugandans. Ya ce, uh, mun iya isar da sabbin saƙonni game da wanke hannu da kula da tsafta ga 'yan Uganda sama da miliyan ɗaya. Kuma takamaimai hakan na nufin a misali, a sansanin 'yan gudun hijirar bidi-bidi, muna da masu aikin sa kai da ke tsaye a wuraren da aka gina don wanke hannu, inda 'yan gudun hijirar ke samun ruwan sha, kuma a yayin da suke ɗiban ruwan shan. Muna yin amfani da wannan lokacin don mu yi masu bayani game da cutar coronavirus da kuma yadda za su kare kansu da iyalansu don tabbatar da cewa sun tsabtace ruwansu sun kuma tara shi yadda ya kamata kuma suna wanke hannuwansu akai-akai. Wanke hannu tamkar wani ƙaramin aiki ne, amma a wannan yanayin da ake ciki. ta yiwu babu wani abu da mutum zai yi da ya fi wannan mahimmanci kuma ta yiwu babu wani abu da zai ƙara cetar rayuka kamar hakan.